ni ma ba ina nake ka kashe to bisa umarnin hakimi idan liman yana kusa ya bude taro da addu'a ina liman Allah ba da hanya su sanata dulligi su shigo idan suna kusan ji gwamna. Allah ba da hanya yawa. Ga honorable awon da ta wani gwamnan gobe shi ma ya shigo. Dala ba da hanya ina sanata dulligi. mataimakin deputy gwamna amin in Allah ya zama da alheri Allah kai waje ne in kai nan ba fito ko nan gaba haka nan gaba to a bada hanya a sanata don yange a bada hanya a bada hanya to idan liman yana kusa ya bude taro da to a tsaya gwamna ya ce a tsaya ne to a dan jira kana ka san gwamna baya so a shigo ba tangarorinsa suna watan nan ya fi so duk su shigo ciki કરી છે તો એના લીમાં بالقرآن وبالنبي متولين لنا وقد حق مذنب بلاغا واجب عليه ما له أسواقا اللهم صل صلاة كانت عليه وسلم اللهم صل صلاة كانت عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة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

da girma shugaban jam'iyyar pdp na jihar bauchi alhaji hamza koshe akuyam santirakin akuyam cigarin kasar Hardawa. da girma shugaban wannan kamfen na 2023 daga kan shugaban kasar najeriya mai jiran gado alhaji atiku abubakar da mai girma gwamnan jihar bauchi da sauran 'yan takara bisa amincewar mai girma gwamnan jihar bauchi aka ba shi makullin wannan mota mai albarka da take tuka 'ya'yan jihar bauchi kuma ana tafiya babu gyaggyaɗi alhaji faruk mustapha mai girma sanata abdul ningi sanatan shekaran jiya da na jiya da gobe insha allahu walin ningi muna maka barka da zuwa mataimakin gwamna na gobe ga mai nisan kwana idan allah ya ga dama honorable awal muhammad jatau kuma dan majalisa na yau domin allah ya ga dama mai girma hakimi hakimin kasar darazau alhaji muhammadu bababa yau ga dan uwanka gwamnan bauchi kuma tare da shi akwai muhimman mutane manya-manya daga kan 'yan uwansa aminansa abokan aikinsa da kuma 'yan uwa da suka zo ta yashi wannan yaƙi na 2023 can gefen akwai tsohon sakataren gwamnatin jihar bauchi ahmed ibrahim dija yana wannan waje gefe da shi magajin garin lingi kwamishinan ƙananan hukumomi na tabbata hakimin ya shaida ya ga aikin irin kwamishinan kananan hukumomi da mai girma gwamna ya ɗora masa kowa ya gani a wannan waje a gefen sa akwai aminin gwamna ko aminan gwamna akwai sanata muhammad bello shi ma yana wannan waje akwai alhaji abdu sale baba isa muhammad dan isan duguri yariman fago magatakardar misau shiroman duguri a wannan gefe akwai alhaji muhammadu kabir da shugaban marasa jaye a majalisar jihar bauchi honorable bobo mataimakin shugaban jama'iyya na jihar bauchi da alhaji bala gidado suna wannan wajen da ladan yari da bardan ningi adimin mai kokara na ƙauren bauchi da malam bashir bashdid na mai girma gwamnan jihar bauchi da sakataren shirye-shirye na jama'iyyar pdp alhaji shama'ila yahu yanzu bar gidansu da majin jama'iyya da sauran manya-manya mahimmai da suka rako gwamna wanda ba za mu iya ganin su ba kuma ba su shigo cikin kwakwalwar ba masu sarauta manya-manya 'yan majalisar sarki shugaban karamar hukuma dan majalisar mu mai wakiltar mu a sadai alhaji sabon sadai <laughs> so malamai 'yan jarida jami'an tsaro assalamu alaikum mai girma hakimi yau ga mai girma gwamna ya zo kuma zuwan da ya yi baya cikin gun da zai yi fushi a nan saboda ya gyara gidansu mai girma gwamna na tabbata ji kake kamar karkata shi saboda gyaran ya yi kuma shimfiɗin ya yi komai ya yi to me za ka wa hakimi don mu tafi filin yaƙi ya fi shirya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim mai girma shugaban jam'iyya da sauran shugabanni na jam'iyya da dukkan matakai daga jiha har zuwa ward mai girma abokin takara na kuma memba na house of reps honorable awol jata mai girma distinguished senator abdul ningi honorable commissioners mai girma dan majalisar tarayya mai wakiltan darado da gangiwa honorable masu manusoro mai girma director general na wannan tafiya kamar yadda aka gabatar da shi daga sama har ƙasa manya-manyan jami'an gwamnati sauran 'yan majalisu da suke nan wanda suke ciki da wanda suke so shigo musamman ma honorable da yabo ciroma mai girma shugaban karamar hukuma na darazau da kane na alhaji abbas na jam'iyya sauran manya-manyan baki mai girma ubanmu babban yayana sarkin darazau kuma hakimin darazau dan majalisarsa daga tai da kuma masu littafi yan uwana yan jarida jami'an tsaro sauran aminai na da suka rako mu assalamu alaikum to kamar yadda mai gabatarwa ya ce wannan gidan namu ne ko kuma ce namuna don kuwa yayana yake mulki yayana tun ban san duniya sosai ba ya sani saboda wana ne babana babansa ne bauchi darazo da nan garin wato darazau da duguri muna da halaka na musamman kuma iyayenmu suna da halaka na musamman shi yasa kullum ina marmari in zo darazo dan darazo ita kamar sa da ne mai girma da ba sai na zo ba ka aika mun ka ce ba sai na zo ba idan alfarma ne ko neman tabarraki ko albarka ka riga ka tarfa mana da kai da sarakunanka amma bisa al'ada kowane ɗaɗa ne yana son tabarraki kuma ya nuna biyayya a bainar duniya muna biyayya wa iyayenmu da shugabanninmu muna biyayya wa irinku wanda suka rige mana amana tafiya da muka zo yau muka yi tattaki mun zo neman tabarraki ne da alfarma da ni da sabo sade da sauran 'yan takarkaru masu shigowa sabbi daga shugaban ƙasa mai girma wazirin adamawa Atiku Abubakar da distinguished senator Ningi wanda ka san shi dama Ningin yana cikin kasar Commonwealth ne kawai da kuma ɗanka honorable Manu Soro wanda kowa san alherinsa shi hantsi ne ga gidan kowa da kuma sauran 'yan takarkari musamman ɗaya ɗankan ɗan Ciroma kuma ɗan gidan da ya Ciroma da Alhaji Sabo Sade muke neman alfarma a haɗa mana mu wuri zukatan mu wuri ɗaya don mu je mu yaki ba yaki irin na da yadda ka tare bare bari da wa'yansu masu shiga bauchi daga nan ba sannan gawa yaki na zamani mu kawo alheri da kuma ci gaba wa ƙasar bauchi an ga abubuwan da muka yi muna roƙon wa'adi mu ƙarasa mu ƙara wani shekara hudu don mu gama su abubuwan da muke yi wannan lokacin ya ci mana ba iya gama ba shi yasa muke neman ƙari kuma a sama mana baba a ɗaka wato shugaban ƙasa wanda za mu daɗa neman alfarma mutanen darazo kun ga alfarman shugaban ƙasa wanda yake ba jam'iyya ɗaya muke ba ya darazo ya aiki a darazo kuma kusanci ne da shugaban ƙasa yau akwai wanda suka fi shi kusanci da shugaban kasa idan a atiku abubakar ya zama shugaban kasa Daya daga cikinsu yana kusa da kai shine a ninki da mai dalan bisau saboda haka gwamnati kashi biyu ne da sama da ƙasa ba mu da sanata muna bukata a sama mana saboda ya taimaka ya kara abubuwan shigowa da za mu kawo ci gaba mansur ya nuna cewa dan majalisar tarayya wato shi kansa gwamnati ne ina abubuwan da kullum muna alfahari da shi ya zamanto wato abin gwaji a wajen 'yan majalisa a najeriya ma gaba daya ga shi yaro ne shi yasa samun shugabanci na najeriya a jam'iyyar mu da sanata yana da amfani mu kuma ƙara mana lokaci suna mun biyayya musamman ma mansur da shi wannan baningiya insha Allah wurin suka shiga ba za su ci mana ba a taimake mu a gaya wa mutane a ƙara mana lokaci kuma a zaɓi pdp daga sama har ƙasa na san nan ba gidan siyasa ba ne ko kun gaji jagoranci ne a wajen iyaye da kakanni amma abu ɗaya haɗa mu da ku hidima wa jama'a hidima wa al'umma saboda haka muke neman wannan tabaraki Allah ya saka da alheri to yanzu mai girma gwamnan jihar Bauchi ya isar da jawabi kuma mai girma kamar yadda ka faɗa shi dan majalisar tarayya mai wakiltar daren zau da ganjuwa idan ka kula yau da muka fito mata sun yi yawa to su shekara hudu tunan dama sun shaida suna shaidawa don duk suna cikin tuwo-tuwo ka san bai da wasa ba shi ƙuri'ar maza a gunsa bonus ne mata kawai ranka ji daɗe za su zaɓe shi ya kai labari amma muna neman mazan saboda sauran 'yan takararmu mai girma gwamna zan je ga ɗan uwanka kuma hakimi kuma yayan gwamna ranka shi daɗe ga gwamna ga sabon gwamna na gobe mai jiran gado kuma gashi shine na yau kuma yau ga ka ba mu san me Allah zai yi ba idan shekara hudu ta dawo domin wannan fada ta ka gane ta yake kamar a Kano biki to me zaka ce wa dan uwanka domin mu tafi filin daga bismillah ranka shi dade Muhammadu baba ba sun ja Allah ta yi dan Muhammadu lafiya ta ba da sandanka bismillah rahmanir rahim ba za lafiya mai murya kamar albaga ba maka zara muka kai a wannan gida a redon wannan lokaci mai girma gwamnan jihar bauchi santa bala abdulkadir muhammad auren bauchi da tukna kuma biyayya ga dukkan matakan gaisuwa a yaɗe mu sauran gurbin ya daidai ne adali ala hakika zuwanka ba sai ka faɗa ba abubuwa da dama da allah cikin ikonsa da yaddansa ya bayar aka yi a tare da su jami'an tare da su ne shi daidai ne haka ne a farko tun kana minista a abuja masallacin juma'ar darzo shekara tara yana tsaye da ya kare su ba allah cikin ikonsa da yaddansa ka ji labari ya baka da allah ya baka dama a watan biyu ba na mantawa 2014 aka zo aka yi aikin nan cikin wata uku Allah cikin ikonsa da yardarsa aka yake mai gaskiya magani Ibrahim yanzu haka shekara tara da wata takwas muna sallah wannan masallaci bisa tsarin da kuma ya daukan ɗawainiyar da kai da binciken da muka yi yawan jama'ar da suke sallah a masallacin juma'a da a kowane juma'a sama da mutum dubu biyu da ɗari uku banda haraba banda waje to kaga samun nutsuwa da aka yi na ƙarasa aikin masallaci yasa jama'a suke tururuwa suke zuwa sallar juma'a ko fadan da mun gode Allah sa ka da tunda aka fara aikin Allah bai nufa ka zo balle an ka ce ko wanda ka dora musu alhakin ga wani irin aiki za su yi gashi kuma muna ganin sa abu na biyu mai girma gwamna ne, lokacin da itilakin ruwan sama ya same mu a darazo a cikin shekarar da ta gabata din nan Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya baka dama ka zo darazo domin jajantawa wa al'umma to wani abu da ba kowa yake samun yayi shi ba shine zaga gida gida gida yana ganin yanayin da al'umma suka samu kansu a ciki ya nuna alhini da tausayi to ka mana wannan Allah sa ka a madadin amin amin a da rasu da amin a sanadiyan wannan tallafi da aka kawo ta kungiyar sema ba za mu iya cewa komai ba sai mu ƙara godiya mu ci gaban ka da addu'a dukkan abin da zai zama alheri a rayuwa duniya da lahira Allah ya tabbata amin hakika kamar ranar da aka ce an kawo wannan tallafin sama da miliyan talatin mun ga buhun masara ɗari biyu shinkafa ɗari biyu siminti dubu ɗaya kwanan jinka ɗari uku barguna ɗari Dari uku zan takaita a nan ba duka ne zan iya rike wasu alfafa rana ba mun gode ya Allah sa domin al'umma sun amfana mai girma gwamna bayan haka to ba ni ne mai cewa wani abu ba al'ummar darazo da ƙasar darazo su shaidu ne na yadda fadan darazo a lokacin da ka zo kyamfen neman shi wannan gwamnati na farko din nan ba ana ba yanayin da ka samu wannan falo ba ke haka amma Allah cikin ikon ka da yaddan ka da kake da samun mashawarta na gari masu damuwa da damuwar jama'a masu damuwa da damuwar fadodi Allah ya sa ka ga yanzu da ka zo ga yanayin da ka samu baya ya gyara gidan mun gode Allah ya sa ka da amin adali ne girma gwamna ka san abubuwa da yawa suna abubuwa cikin abubuwan da za mu koka musamman su ne akan hanyoyi a hanyar mu da ta tashi daga darizo zuwa gadon basirka ta zabar kwatsai kuma ana samun tun daga kyamar a mutane idan suka taso daga kyamar suka zo mubi suka zo adamawa suka zo gombe suka zo duk in za su je kano katsina zaure kan su san kwato ta dare zo za su haka mutanen sokoto idan suka taso daga can za su je adama ko gombe ta dare zo za su fito daga dare zo zuwa wani dutse da muke ce masa dutsen sardani zuwa gadan gwadon basirka muna fata allah wani ya ba da dama mai da kalami daidai adali magaji ibrahim da ga hanyar mu ta tashi daga dollar mangoro hanyar dukudin nan idan za ka je ta wuya ka wuce ka je gan gina ka je iyakan jihan bauchi da gombe to ita ma Allah taimake ka Allah ba da iko hanya da aka fara ta daga narazo zuwa ga ciyari to muna fata ka in ma Allah an Allah Allah taimaka a samu a gyara ta kada ta tsaya a ga ciyarin ta wuce madageri ta wuce kai gamari iyakan jihan bauchi da jihan gombe domin Allah ya amsa san cewa suna cikin jihar bauchi gwamnatin jihar bauchi ta tuna da su ta gyara musu fata ah, allah ubangiji su hana wa ta'ala ba sai na ce wani abu game da wannan al'umma a tattaki da kai da bayanan da kai da wani saka neman sa komawa wannan mukamin babban ta ga ni ga masu kundumomi ga masu littattafai ga alaramomi ga malamai babban abin da za mu fara da kuma muke kansa ma addu'a Allah ya jagora amin da aka zo Allah ubangiji ya ba da nasara amin ga rahama dangantalakawa ko ta ba ba amin muna fata Allah ubangiji ya sa duk yadda kai nufin zuwa domin bayani da kuma neman taimakon jama'a akan a wannan abubuwa nan Allah wani ya sa ka je ka samu jama'a lafiya amin tattauna da su lafiya amin ba su lafiya muna kuma fata da addu'a Allah wani subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar mana da zama lafiya da kwanciyar hankali da karuwan arziki a jihar Bauchi. ta domin a fahimta na jihar Bauchi ta zama ido wajen samun zama lafiya to wannan ba wani abu ne sai irin ku shugabanni da kuka damu da zamuwar jama'a ake tsayawa da addu'a Allah da mun gode Allah kiyaye mu gaba to hakimi ya yi jawabi kafin mu je ga liman mai girma gwamna duk wanda bai yi sallah bai ya je ya yi sallah gwamna zai ga digatai sannan zai gaisa da jaurabai sau don haka liman ka sake rufe mana taro da addu'a in je hakimin kasar darin لا ده ده ابو قومه ايوه النبي صلاه صلوا على النبي الكريم صلوا صلاه على النبي قومه امين يا رب يا رب الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم امين الله الذي خلق السماوات والارض وعلى كل شيء قدير

Amin. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين a to yi sallah sannan a tafi fili wanda